Sashen Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana. Kuka lalubo tashoshinsa kan mita 49 ko dubu 6,170 da mita 31 ko kuma da biyar a gajeren zango. Ana iya kamo shirye-shiryenmu kai tsaye a manhajar TuneIn ko a shiga daga shafinmu na intanet. a gtahausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum tare da Sauda Kabir da sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC ke muku marhabin lale a wannan safiyar Asabar 17 ga watan Janairu shekara ta 2026. ga labarai. Mutane a ƙauyukan jihar Sokoto ta Najeriya suna ci gaba da tserewa daga gidajensu sakamakon barazana daga 'yan ta'adda. Trump zai sasanta tsakanin Masar da Habasha kan rikicin kogin Nile. Ɗaruruwan mutane sun rasa rayukansu a Afirka ta kudu sakamakon ambaliyar ruwa. rikici ya lafa a Iran bayan ɗaukan tsauraran matakai daga hukumomin gwamnati. To madalla. Jama'a mu yi hankali. Abubuwan da suka same mu a Borno State kowa ya san dalilan da ya faru. Akwai yara da yawa ba su da sana'a da kuma yara bangan siyasa da makamantansu sun yawa a Borno. Shi muka samu wannan masifa a borno da talauci kuma. gwamnan jihar borno baba gana zulum kenan za mu kawo muku rahoto kan rangadi da kai wasu sassan jihar muna tafi da kuma shirin a bari ya huce na Ibrahim Alfa Za mu kawo muku labaran wasanni, amma duka sai bayan kun gyara zama kun saurari cikakkun labaran duniya tukuna da Sauda Kabir za ta gabatar. Assalamu alaikum. Mutane na ci gaba da tserewa daga gidajensu a ƙauyukan da ke jihar Sokoto sakamakon barazanar da 'yan ta'adda suke musu. Mazauna a ƙaramar hukumar Isa sun koka kan yadda har-haren 'yan ta'addar ya tsamari tun bayan da shugaban wata ƙungiyar 'yan ta'adda ya yi barazanar hallaka mazauna ƙauyen Tidibali da yake zargin sun yi musu shune wajen jami'an tsaro ranar Juma'ar da ta gabata. Bello Turji ya farwata Dibali inda ya kashe mutane uku kuma ya yi gargaɗin idan ya sake dawowa kowaye ya tarar zai shaƙi lahira don ko kaza ba zai bari ba. Mazauna yankin sun ce wasu daga cikin 'yan uwan nasu na tserewa ne ƙasar Nijar ta bin hanyoyi masu matukar hatsari don su tsira da rayukansu. mutane da dama sun tsere zuwa kasar Nijar din a cewar mazauna yankin inda wasu suka kwashe iyalansu kafar da iyaye amma akwai waɗanda suka yi rashin sa'a hukumomin Nijar suka kama su suka dawo da su Najeriya. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi tayin sasanta rigimar da ke tsakanin ƙasashen Masar da Habasha game da rikicin kogin Nile da ya ratsa ƙasashen biyu. Trump ya ce a shirye yake da ya shiga tsakani domin kawo ƙarshen takaddama kan yadda rabar ruwan kogin Nile zai kasance tsakanin ƙasashen biyu ta hanyar da ta dace a wata takarda da ya aike wa shugaban ƙasar Masar Abdul Fattah al-Sisi wadda kuma aka wallafa a shafin sa na Truth Social. kaddamar da wani babban dam na ruwa da fadar gwamnatin addis ababa ta yi ranar tara ga watan satumbar bara ya jawo fushin fadar gwamnatin cairo da ke ƙasa daga kogin Nile. Habasha wadda ita ce ta biyu mafi yawan mutane a nahiyar Afirka da suka kai fiye da miliyan 120 na ganin dam ɗin da ta gina zai taka muhimmiyar rawa wajen tattalin arzikinta. Masar kuma ana ta ɓangaren ta ce dam ɗin ya saba wa yarjejeniyar ƙasa da ƙasa kuma zai iya jawo fari da ambaliyar ruwa duka. Habasha ta ki amincewa da hakan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. Hukumomi a Afirka ta kudu sun ce ruwan sama mai ƙarfi da ambaliyar ruwa ya yi sanadiyar rayukan mutane fiye da ɗari a ƙasashen Afirka ta kudu, Mozambique da Zimbabwe a makonnin nan. kuma sun yi gargaɗin sake samun mummunan yanayi a faɗin yankin na kudancin Afirka. Jiragen sojoji masu saukar ungulu sun kubatar da mutane da suka fake a saman gidaje, yayin da aka ceto ɗaruruwan 'yan yawon buɗe ido daga wani babban wurin aje namun daji da yake ɗaya daga cikin mafi girma a duniya. Ƙasar Mozambique ce ta fi shan bugu inda aka samu ambaliyar ruwa da ya ratsa yankunanta na tsakiya da lardukan da ke kudancin ƙasar. Ma'aikatan lura da lalacewar yanayi da rage haɗura ta ƙasar ta ce mutane uku ne suka rasa rayukansu sakamakon yanayi na ruwan sama mai ƙarfi tun shekarar da ta gabata. abin ya shafi fiye da mutane biyu a mozambique Dubban gidaje sun lalace yadda ba za su iya zaunuwa ba Daukan tsauraran matakai da hukumomin kasar Iran suka yi kan masu zanga-zanga ya shawo kan abin hargitsi ya ɗallafa a yanzu a cewar mazauna wajen ranar Juma'a. Yayin da kafar talabijin ta ƙasa ta ruwaito cewa an sake yin kamen mutane. Shugaban Amurka Donald Trump ya sha barazanar kaiwa masu zanga-zanga ɗauki idan aka ci gaba da kashe su. Trump wanda barazanar tasa ta hada da yin alwashin daukan mataki mai karfi idan aka zartar da hukuncin kisa kan masu zanga-zanga ya ce hukumomi a Tehran sun fasa su na rataye mutane da dama. Trump ya wallafa a shafinsa na sada zumunta cewa yana farin cikin cewa shugabannin Iran sun fasa kaddamar da hukuncin rataya ga mutane da yawa wajen su 800 da ya kamata a yi jiya. Iran bata sanar cewa za ta yi wannan hukuncin ba kuma bata ce ta soke ba. rikici ya barke a iran ne ranar 28 ga watan disamba saboda matsin tattalin arziki abinda ya munana zuwa zanga-zangar adawa ga gwamnati a fadin kasar da ke kira da kawo ƙarshen mulkin shugabannin addini sauda kabir aka ji da labaran duniya yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni daga jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya har yanzu jihar tana kokarin farfadowa daga barnar da rikicin boko haram ya haddasa mata kuma ke ci gaba da fama da shi a duk faɗin jihar duk da haka gwamnatin jihar ta yunkuro domin farfado da cibiyoyin raya tattalin arziki saboda samar da ayyukan yi musamman ga matasa kamar yadda za cikin wannan rahoto da Ibrahim Mustapha ya aiko mana daga Maiduguri. A sa na farfado da cibiyoyin masana'antu tare da dawo da abubuwa da aka rasa a rikicin Boko Haram a kudancin Borno. Cikin ziyarar nasa a kudancin Borno, gwamnan jihar Borno Baba Gana Umar Zulum ya bayyana yunkurin gwamnatin sa na inganta masana'antu daban-daban a sassan kudancin jihar Borno da nufin farfado da hada-hadan kasuwanci biyo bayan tsawon shekaru da lalata su da 'yan Boko Haram suka yi, lamarin da ya tilasta wa matasa da dama kauracewa jihar tare da tafiya kasashe da ke makwabtaka da jihar irin suka kamaru da chadi a bangare guda ma dai hare-haren boko haram ya lalata cibiyoyin lafiya da dama a sassan jihar borno inda gwamnatin jihar borno ta kara inganta su gwamna baba gana umara Azulm ya bayyana cewa akwai bukatar jama'a su yi wa kansu karatun tanasu musamman duba da irin yadda jihar ta samu kanta cikin halin rashin tsaro jama'a mu yi hankali abubuwan da suka same mu a borno state kowa ya san dalilan da ya faru akwai yara da ba su da sana'a da kuma yaran bangan siyasa da makamantansu sun yawa a borno shi yasa muka samu wannan masifa a borno da talauci kuma gwamnatin nan mun gina wayannan masana'antu don saboda yara musu koya sana'a in mutane dubu hudu za su su koya sana'a a nan wajen mutane dubu hudu nan insha Allah a shekara biyu uku za su sake koyarwa ma mutane guda dubu goma goma sha biyar yanzu nan kun sani birkila masu pop da makamantansu suna zuwa chat suna zuwa kyawarun da muna da yara don saboda haka mu tashi mu tsaya yara mu su koyi sana'a. Jihar Borno dai jiha ce da ke fuskantar hare-haren Boko Haram inda har yanzu ake fuskantar hare-haren daga 'yan Boko Haram lamarin da ke kara sanya fargaba zukatan mutane. Dan majalisa mai wakiltar kudancin Borno a majalisar tarayya Sanata Ali Indume ya yaba tare da yadda gwamna Baba Gana Umar Zulum ya inganta tare da samarwa matasa sana'o'in dogaro da kawunan su. Aiki ne maka zo da shi kuma kamar yadda ya faɗa wato alhamdulillah zuwan da muka yi ya sa ya yi wa'yansu abubuwa wanda kamar sha yanzu maganin yanzu ne to a take kuma duk inda muka je shi gwamna in akwai volunteers da ko kuma wanda yan gari wanda sun sun kware kuma suna bukata to babban abin da aka yi kuma yanzu wanda gaskiya ya taimaka kwarai da gaske shine cewa asibitocinmu na karkara duka duk wanda ya zo yana aiki a wurin maimakon a biya shi salari daya wato an yi doubling albashinsu to wannan shi yake yana encourage mutane inda dama babu ma asibiti kamar nan biyu nurses da muka zo lokacin ka zo goma sha uku ko yanzu wajen sittin da biyar kuma albashin su an yi doubling an yi employing nasu su koyi sana'a daga can ma zaka gani wato su rayuwarsu kuma insha Allah ya canja kenan za su su yi abin da ka san kuma mata yadda suke tanadi Ibrahim Mustafa GTA Hausa Amurka ke magana daga Maiduguri Maiduguri jihar Borno mai digiri garin shehu mai digiri jihar Bello ya abba garayen jihar Bello. A gaida Ibrahim Mustapha yanzu kuma sai a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirin a bari ya huce. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke zama rabon wani. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku Hajiya Madina. Mai sauraro barkanmu da asuba tare da fatan an tashi lafiya. A yau wannan shiri na abadi ya huce zai tuna marigayi sa Ahmadu Bello Saddaunan Sokoto da Firayim mu na farko marigayi Abubakar Tafawa Balewa ta hanyar sauraron wake-wake da aka yi domin su. sannan mu haɗa da gaishe-gaishe kamar yadda muka saba. To, kamar yadda Hajiya Madina ta faɗa shirin namu a yau zai karkata ne ga tunowa da jigogin shugabanninmu guda biyu waɗanda suka yi shahada a ranar 15 ga watan Janairun shekarar 1966. wato premier lardin arewa na wancan lokaci sa'amadu bello gamji sardaunan sakkwato da Prime Minister kuma shugaban gwamnatin tarayyar Najeriya na wancan lokaci Alhaji Abubakar Tafawa Balewa. Yau shekaru 60 kenan da aka kashe su to amma har yau har gobe suna cikin zukatan al'ummarsu a saboda halayya na kwarai abin koyi abin darasi halayyar da ake kewarsu sosai a wannan zamani a Najeriya. Za mu sanyo waƙoƙinsu daban-daban tare da gaishe-gaishenku na wannan rana. او للجبار جياي او لله او لله جياي ابو الحسن عشاري ابو الحسن جياي امل امل جياي مبارك مبارك جياي صالح صالح جياي عبد الرزاق عبد الرزاق جياي علي ينبوء علي ينبوء جياي أحمد شريف أحمد جيراني محمد محمد جيراني هواء هواء إدراهيم شيخ عثمان شيخ عثمان جيراني محمد بلو محمد بلو جيراني أبو بكر أبو بكر جيراني إبراهيم إبراهيم جيراني فلدون آمدوا Alhaji Ibrahim gaisuwan a bari ya huce zuwa ga babbar yaya Hajiya Tani Mudi a sabon gidan ɗan yaya da Hajiya Husai Abubakar sai Hajiya Ubaida Abubakar da Abubakar Wurnu da Alhaji Sule na yashi Bajoga da Ibrahim Bura Udubo da Garba Garin Kwano da Aliku Auta Kafinta Yalwa sai gaisuwar a bari ya huce zuwa ga malam malam mai zanen hula da Yusuf mai leda gololo da Alhaji Buba Tenten Yariman Gamawa. sai alhaji haruna waye tarmasuwa har ila yau ga gaisuwan abari ya huce zuwa ga mark amani da alexander mark amani da margaret mark amani sai honorable alhaji salisu umar da gaisuwar abari ya huce zuwa ga hajiya naja'atu muhammad mataimakiyar shugaban jam'iyyar adc na ƙasa baki ɗaya da Jamilu Lawandi Datti Raba Gardama sai Kabiru Shehu da kuma Hajiya Khadija Hawaja uwa ga jam'iyyar ADC ta jihar Filato sai ambasada Hannatu Gagara da fatan duk kun tashi lafiya. mai maula dan muhammadu mai martaba kana da muhimmin bilimiya duk da ya nufa nan sai an ga ɗimbin gaisuwar filin abari ya huce zuwa ga hassan direba mumbarla ta fawa balewa da mai riga garin burtuwa ta fawa balewa sai gambo wakilin sarkin mun a ta fawa balewa tare da alhaji zulkifilu sabon hakimin dul a ta fawa balewa da fatan kunanan lafiya ɗimbin gaisuwa zuwa ga alhaji musa mai nama gangariya na garin babaldu a jihar jigawa da fatan kunanan lafiya. Ga gaisuwar filin a bari ya huce nan zuwa ga sanin shaga kofar kaura a Katsina sai Ahmed Muhammad Usman tun ga makere a jihar Neja tare da Abba ɗan kamisho tashar mota a garin Kembu sai Ahmadu Manaja karofin madaki a Baucin Yakubu tare da Abbas Babe Gombe sai Babai Muhammad Arabo a Gombe tare da Habibu Ibrahim Central Market Katsina. sai mudasar sani birnin kebbi tare da sabi'u mai manja na gamawa sai abubakar sa'ad ganye tare da babiru janka bawa idan da yana da raye da uwa aki in ana maganar najeriya to ai ta arewa tana gaba tun da farko da jagota arewa tana gaba don kaza albarka ta mutu tabbata tuta shi nana. wa za ya mai da halin da yau in ba za a amadu bello ba ne ba wanda doke dan wani duniya bai kai daraja amadu bello ba bello ji ka sha'u mai dadadi ai shehu na ko gaisuwar a ya huce zuwa ga honorable alhaji shafi'u ma waki inono da usman manika mai ruwa road funtuwa sai comrade bashir dauda katsina da alhaji haladu magaji mannawa mai garin mannawa ƙaramar hukumar mashi sai garba usman sani kace kilago hajja abu yar fulani da ke gidan sarkin katsina sai kwamandan hukumar ndlea ta jihar katsina alhaji sama'ila dan malam da mutanen garin damari da ke karamar hukumar birnin gwari ta jihar kaduna da fatan kowa ya tashi lafiya don ban gaisuwa zuwa ga iro ciyaman na yan acaba wunti sai a wani baba ashiru da idris m idris da maturu sai bala marafa unguwar mahaukata a yakubu tare da ado sarki unguwar gudun na hausawa a bauchi sai mala abdulrahman gaddamari da shagari makanikin mashin karfin madaki sai ɗahiru abdullahi balloko tare da Ya'o karansi sai awwal diallo da murtala hassan goje sai bilyaminu adamu mai sango tare da awwalin babawuro direban shafa sai a tela a kyambu tare da inusa baban hassan da hussaini kyambu sai ɗahiru baka ado kyambu tare da amadu ibrahim kyambu dukan ku da fatan kunanan lafiya sai sani muhammad chindo wato baban gida na unguwar karofin madaki a baucin yakubu da fatan kunanan lafiya kan shehu dan godiyo Ahmadu mai saje je kana da wadari Sa Ahmadu da je kan shehu dan godiyo Sa Ahmadu da je kana da wadari Mutum daga nawa kan busai daga dai ka. bakin fashi tun daga bakin kogin jidda manzan Allah bai woya da yaki ba shehu ya tuno mutum ko in yana so Allah ya yi domin Allah in ba ya yi bari don kai nan Amadu sai an ɗauka ma shanka kanka mai saje kan ce dan saƙon gaisuwar abadi ya huce zuwa ga Alhaji Bashir Gamawa da Alhaji Hussaini Matazu sai Alhaji Mansur masallacin Telex da Alhaji Ahmed Tijjani Yaro da Alhaji Sani Abdullahi dukansu a tudun jikun na Zaria. Sai gaisuwa zuwa ga babbar yaya Hajiya Tani Mudi a sabon gidan ɗan yaya. Sai gaisuwa zuwa ga alhaji aminu branko mai take fizar zaria da alhaji ahmad abubakar dan fulani mai gol a kasuwar wusa da ke babban birnin tarayyar najeriya abuja sai hajiya usai abubakar sai hajiya ubaida abubakar da abubakar wurno dukansu da fatan sun tashi lafiya Dumbin gaisuwa zuwa ga Yahanasu Kiri a jihar Adamawa sai Bala Muhammad Dambam tare da Muhammad Shehu mararraban kunini a jihar Taraba sai Usaini Abba Dambam tare da madasir Muhammad Tafawa Balewa sai haɗabi mai kwamfuta mai yama da Isa Ramin Hudu a Hadeja sai Maimuna Maman Umar mai tuwo da masa unguwar karofin madaki a Bauchi da Aminu Adamu Malam Madori sai Abba Sa'ad Mahuta da Abdulrahman Adamu Luti sai Murtala Les mai gyaran rediyo kasuwar mu da lawal a Bauchin Yakubu. Ɗimban gaisuwa zuwa ga Arabiyu Muhammad Gidan Madi a Sokoto sai Comrade Ahmed Afansi Bajoga tare da Bulama Isa Gangare a Jos sai Salihi Modibbo Gudummiya Hong a jihar Adamawa. da mamman sani dauda cin wazza a jamhuriyar Nijar sai ware malam bare zuwa a Nijar tare da Aminu Kano mai da garko sai Godwin Waliya jihar Adamawa tare da Umar Ari Badai Abadam Nijar. Allah je kan Allah je kan Allah kan kan abubakar sabawa. Hakika abubakar sabawa. Sada zumunci kai mu ga Allah mu dangana mu kai mu ga Allah komai Allah in To a nan ni Madina Dauda ke yi musu addu'a, Allah ya musu rahama amin. To Allah ya ƙara jaddada rahamar a gare su da sauran shugabanninmu da suka yi shahada a wancan lokaci da ma waɗanda suka biyo bayan su. Allah ya sa mu cika da imani ya kuma ba mu shugabanninmu ikon kwatanta halayya irin nasu.

mu fara da nahiyar Afirka wasannin da ake fafatawa na gasar cin kofin kwallon kafa ta kasashen nahiyar Afirka a can kasar Morocco na shekara ta 2025. Tawagar kungiyar kwallon kafa ta Sufa Eagle na nigeria da su gumi gumita da kungiyar kwallon kafa na kasar Masar a neman matsayi na uku na gasar cin kofin kwallon kafa na kasashen Afirka. Za a buga wasan ne da misalin karfe 5 na yammaci a Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chad. Kan wannan wasa da da a yi tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Najeriya Odin Igalo ya yi kira ga tawagar kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles da mai da hankali wajen samun nasara a wasan da za su fafata da kasar Masar din. Idan muka leka nahiyar Turai kuwa a wasan da za a fafata a yau kuwa a kasar Ingila a gasar Premier League Manchester United za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City a babban wasan hamayya da za a yi shi da misalin karfe 1 da rabi agogon Najeriya. a gasar La Liga na kasar Spanish kuwa Real Madrid za su fafata da Levante. Ele Mbappe ba zai samu damar fafatawa ba sakamakon raunin da yake fama da shi a gwiwarsa. Sai kuma kungiyar kwallon kafa ta Mayoka za su fafata da Atletico Madrid. sai kuma kungiyar kwallon kafa ta Osasuna suna tare Real Ovidio. Real Betis kuwa za su bar da gumi ya tare Villarreal da misalin karfe tara agogon Najeriya niger kamar da kasar Chad. da muka tsallaka sira a na kasar italy kuwa a yau kungiyar kwallon kafa ta udine suna tare da inter milan da misalin karfe uku na yammaci sai napoli da su fata da kungiyar kwallon kafa ta sao solo bundesliga na kasar germany kuwa colin da su barja gumi da of Wolfsburg kuwa suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Hendehem yayin da kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund da su karbi hukuncin St. sai kuma RB Leipzig suna ta da bayan muni ta misalin karfe shida agogon najeriya ne likahan na kasar faransa kuwa kungiyar kwallon kafa ta lens ne da su ta da kungiyar kwallon kafa ta arsenal sai kuma kungiyar kwallon kafa ta toulouse suna tare da nancy bala dahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a najeriya To madalla sai kuma can zuwa karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya da nijer karfe takwas da rabi agogon Ghana za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen. Kamin nan a madadin Sauda Kabir wacce ta karanto labaran duniya da Ibrahim Alfahamir wadda ya jagoranci kawo muku shirin da sauran abokan aiki waɗanda kuka ji da ma waɗanda ba ku ji ba. A nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku ku ne lafiya mu kuma Allah ya tashe mu lafiya mu zama lafiya.